da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International kuka samu kan mita 31. Nasiru Sani Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa a shirinmu na dare ga kanun labarun kamar yadda muka same su. An samu mutuwar sojoji da dama a yayin da dakarun Rasha suka yi ruwan wuta ta sama a wani barikin sojin Ukraine. gwamnatin najeriya ta bayyana yiwuwar share sashen dokar nan da ta hana masu rike da mukaman siyasa shiga takara akalla mutane bakwai ne suka suka samu raunuka a wani rikici da ya barke tsakanin 'yan sanda da wasu magoya bayan jam'iyya mai mulki a gini bisau to sai a gyara zama don sauraron labarin An kashe gwamman sojoji a yayin da dakarun Rasha suka yi wa barikin sojin Ukraine da ke kudancin birnin Molokai ruwan wuta kamar yadda wani shaidan gani da ido ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a yayin da ake shirin kai dauki a yankin. Akalla sojoji 200 ne ke barci a cikin barikin a lokacin da sojojin Rasha suka yi hari da sanyin safiyar Juma'a kamar yadda wani ma'aikacin Ukraine Maxim mai shekaru 22 ya shaidawa kamfanin dalancin labaran AFP. Akalla gawarwaki 50 ne aka gano amma ba a iya tantance adadin waɗanda ke cikin baraguzan ginin ba a cewar shi wani sojan ya yi kiyasin cewa tashin bam ɗin zai iya halaka mutane kusan ɗari. a har dai yanzu ba hukumomi ba su bayyana hakikanin adadin mutanen da suka rasa rayukansu ba shugaban amurka joe biden ya gargadi takwaransa na china xi jinping a wato kan illolin taimakawa rasha a yakin da take yi da ukraine a yayin da china har yanzu bata nuna alamun bin sawon sauran kasashen duniya wajen yin allah wadai da rasha ba fadar white house ta ce biden ya yi wa shugaba si bayani ne a game da rashin alfanun taimakawa rasha da kayayyakin yaƙi a yayin da take yin dare mikiya a kan biranen ukraine da fararen hula sanarwar fadar gwamnatin amurka na zuwa ne bayan ganawa ta sa'o'i biyu da shugabannin suka yi ta wayar tarho a jiya juma'a sai dai china ba ta bayyana takamaiman matsayinta a kan wannan al'amari ba inda tashar talabijin kasar ta ruwaito wato shugaba si yana cewa babu abin da wannan yaƙi zai tsina wa kowa a yayin da babu wani bayanai a game da caccakar rasha dubban masu zanga-zanga ne suka yi don zazo a kan titunan kasar spain a yau asabar domin nuna adawa da wato da tsadar kayayyakin abinci da hasken lantarki da kuma man fetur lamarin da ya ta'azzara sakamakon mamayar da rasha ta yi wa ukraine taron wadda ya gudana a manyan biranen kasar ta spain jam'iyyar vox mai ra'ayin mazan jiya ce ta shirya shi wadda ke nuni da kasancewar al'umma cikin kunci dangane da tsadar rayuwa a wajen babban birnin madrid taron dubban mutane ne aka samu suna daga tutocin kasar spain tare da rera waƙar nuna bacin rai da ke shelar firayim ministan gurguzu pedro sanchez ya yi murabus ana sauraron wannan labaru ne daga sashen hausa na radio france international Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta yi amfani da dokar zaɓe ta shekara ta 2022 amma fa za ta cire sashi na 84 wato karamin sashi na goma sha biyu wanda ya ce dole ne duk wanda yake rike da mukamin gwamnati da ke da sha'awar yin takarar siyasa a zaben kasar ya sauka daga mukaminsa wani kakakin ma'aikatar shari'ar ta kasar dr umar gwandu ne ya sanar da haka a wata sanarwa da ya fitar a jiya juma'a wannan sanarwa na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da wata kotu da ke zamanta a garin umahiya ta jihar abia a kudu maso gabashin kasar ta umarci ministan shari'ar na kasar abubakar malami ya cire sashin ba tare da bata lokaci ba Gwando ya ce matakin da ma'aikatar shari'a ta ɗauka biyayya ce ga umarnin da kotu ta bayar a hukumance. Wani kasar gumin ɗan fashi da makami mai suna Ada Aleru ya tuntubi dattawa da masu shiga tsakani domin sasanta shi da al'ummar karamar hukumar tsahe a jihar Zamfara. sai dai majiya majiyar tsaro ta shaida wa jaridar premium times cewa wannan shiri nasa wata dabara ce ta 'yan ta'addan da ke yi don kare muradansu da ɗimbin dukiyar da suka tara ta hanyar aikata laifuka akalla mutane bakwai ne suka ji rauni a wani rikici da ya barke a tsakanin 'yan sanda da magoya bayan jam'iyyar da ke mulki a ƙasar gini bisau a bayan nan Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa rikicin ya auku ne a shalkwatar jam'iyyar ta Independence ta Gini an Cap de Verde da ke daura da fadar shugaban kasar. 'Yan sandan sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kulakan lantarki wajen tarwatsa magoya bayan jam'iyyar wadda ta jagoranci kasar zuwa samun 'yancin kai daga kasar Portugal a shekara ta 1974. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan abin da ya shafi muhallin ɗan adam canji ko ɗumamar yanayi sai kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda ni nasiru sani zan jagoranci shirin kamar yadda aka sani a kowace shekara yanayi kan jujjuya daga yanayin kaka bazara hunturu da kuma zafi kowane yanayi kan zo da matsaloli da alkhairinsa kamar yadda masana kan harkokin muhalli da yanayi suka tabbatar da yake yanzu an shiga yanayin zafi musamman a yankin arewacin najeriya jamhuriyar Nijar da Kamaru ana samun ɗumamar yanayi mai tsanani a lokutan rana da dare, lamarin da kan jefa jama'a cikin rayuwa mai tsanani. Akan haka ne, hukumar kula da yanayi ta Najeriya wato NIMED ta jawo hankalin 'yan ƙasar da cewa su shirya shiga wani ƙarin yanayin zafi a kwanaki masu zuwa. Hukumar na kira ga jama'a da su canza yanayin harkokinsu na rayuwa daidai da yanayin da ake ciki. Malam Abdulkarim Kabiru Haruna kwararre ne kan sauyin yanayi kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tatare ali da ke bauchi ya ce dumama ko sauyin yanayi matsala ce da bai kamata a yi wasa da ita ba a wannan maman yanayi da shafi muhalli da shafi kuma mutane daga cikin muhallin a farko misali inda ta shafi jama'an da ke cikinta shine in aka sabu dumaban yanayi daga ga mutum inda allah ya halice shi yana juya yanayin shi dangane da yanayin da lokaci yake ciki misali lokacin sanyi ne jikinka zai iya juyawa don ya daidai lokacin sanyin nan haka ma lokacin zafi ne zai iya juyawa don ya daidai lokacin zafi kamar yanzu da yake an fuskanci zafi za ga mutum yana yawan yin zufa shi wannan zufan nan Allah ya halicce shi ne saboda ya sanya wa dan adam jikin shi in ana zafi zufan zai fito sai ya sanya maka jikinka in iska ya hura shi to fitowan zufan nan sai sa ka zama dehydrated wato duk ruwan da ke jikinka zai zama yana karewa so kaga zai shafi lafiyan ka ba kana yawan shan ruwa ba sannan kuma yakan shafi muhalli ta fiskoki da yawa misali in yanayin zafi yakan jawo um, in yau zafi yakan jawo duk abun da ke gudanarwa ma ya tafiya yadda dace saboda yanayin zafin yakan jawo cututtuka yakan jawo ah, akwai wani abin da allah ya halitta wato ana kiran shi greenhouse a sama shi ma allah ya shi saboda ya sanyaya duniya to a wannan 'yan adam suke yi sai ga ya ƙara wannan shi greenhouse yawa ƙara wanda zai kuma sai ga ya a maimakon waje daidai da allah tsara shi sai ya ƙara zafi To me yake jawo wannan matsala ce ta muhalli da yanzu 'yan shekarun nan ake yawan samu a kasashe daban-daban na duniya ka ga yadda ake samun kwararowar hamada ko sauran ɗaukewar ruwan sama da tsananin zafi mai yawan gaske eh, abin da ke jawo wayannan a turanci ana na kiran shi wani yanayi kamar global warming abin da ke jawowa na ɗaya akwai yanke itatuwa na biyu akwai kona daji na uku kuma akwai kamar wasu abubuwa da adam suke yi kamar kamfanoni suna fitar da hayaki wajen juya injin su duka wayannan da kuma motocin da muke amfani da su duk sukan fitar da wasu sinadari na gas wanda duka wayannan suka haɗu su ne suke tashi daga sun mai yanayi eh. to me kamata kenan mutane su yi wajen ganin cewa wannan canjin yanayi bai shafi bai illa wa rayuwarsu ba eh a farko dai kaman shi mutum abin da ya dace ya yi kamar da faɗa farko shine lokacin da waje zafi da kana yawan zufa don a sanya maka jikinka to abin da ya dace shine ka dinga yawaita shan ruwa saboda ruwan da ya fita din ka dinga maye gurbin shi a jikinka sannan kuma ka kula da abin da zaka ci don mafi yawanci lokacin zafin nan daga cutuka suna karuwa kamar su kwalara so ka kula da yana abin da zaka ci saboda ka kiyaye jikinka kare jikinka daga wayannan cututtuka sannan uh, mafi yawanci lokacin zafin da kamar kwari suna yin yawa kamar sauro da sauransu shi ma yana cewa tsaftace muhalli don magance wa'annan uh, kwarin kamar sauro da sauransu uh, kar su jawo cututtuka da yawa cikin gari saboda in cututtuka suka yawa lokacin zafi yana wahalan a samu kanshi fiye da lokacin sanyi kamar da Allah ya halice shi a sama kamar da kai bayani me ya kamata a ce dan adam ne ya yi wajen ganin cewa ya cimma wannan tanadi da Allah ya masa wajen kare shi ba tare da gurbata samun gurbacewarsa ba. Eh, abin da ya dace shi ne yanayin da Allah ya halicce shi kai kokari duk abin da cewa zai gurbata shi karka yi shi misali shine duk abin da cewa zai ba da wayannan bakaken hayaki kamar na mota kamar na kamfanoni a yi kokari a san yadda za a yi a takaita su sannan kuma duk abin da zai tada kura a takaita su a yi kokarin yawaita shuke-shuke don shuke-shuken yakan taimaka wajen hada tayar da kura kuma yakan taimaka wajen rike wa'innan hayakin ma su ga bari ba su bari bari hau sama har ya je ya gurbata wannan sinadarin da Allah ya yi don a rage wa duniya samun zafi Babban tasirin da zafi kan yi a rayuwar ɗan adam shine tsotse ruwan jikin mutum lamarin da zai iya haddasa suma ko mutuwar mutum ɗin gurungum. a wasu lokutan yakan yi sanadin jawowar cututtuka masu nasaba da ƙuraje da makamantansu irin waɗannan matsaloli na buƙatar faɗakarwa da wayar da kan jama'a don ɗaukar matakan kariya daga gare su malam muhammad usman sale kwararre ne kan harkokin muhalli kuma daraktan sashen sa ido da tabbatar da bin ka'ida na hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi. Shi ma ya lura da cewa akwai buƙatar ƙara himma wajen faɗakar da mutane illolin yanayin zafi da rayuwarsu. Ko ja babu lokacin zafi cututtuka da yawa suna bullowa. Akwai cututtukan da suka shafi kamar a ah, sankarau a ah, wata biyu. Yawanci duk cututtuka ma dai da yawa sun fi fitowa a lokacin zafi so dole rahoton zai ba da tsoro to amma idan aka faɗakar da mutane aka wayar wa mutane da kai na ga abubuwan da ya dace su yi to zai zo mana da sauki domin bahaushe ya ce wai sauke kayanka a gyara kayanka bai zama sauke maraba ba so duk abin da za mu yi mu a matsayin mu na professional shine za mu ba wa mutane shawara na ga abubuwan da ya dace su yi a lokacin da za a shiga wannan yanayi waɗin menene ya kamata kenan su jama'a ce sun yi eh, matakan da ya kamata su ɗauka don ganin cewa wannan yane da ake tunkara bai musu illa ba wato abubuwan da ya kamata mu kula da su shine na daidai mu tsaftace mu. muhallin ya zamanto a tsaftace saboda rashin tsafta zai iya kawo komai so gidajen mu da ɗakunanmu da wuraren da muke ayyuka da wuraren da muke sana'a su zamanto a tsaftace in sun zamanto a tsaftace komai zai zo da sauki bayan haka mu individual mutane kenan kenan ya kamata a ce a kullum ka samu kanka a tsabtace wanka a kan lokaci wankan kuma tunda yanzu yanayin zafi ne ba wai sau daya a rana ba iyayen mu mata da suke cikin gida su kama yara su musu wanka su sa musu kaya wanda light ne wanda ba mai zafi ba saboda haka yin wanka da tsabtace jikin mutum yana daya daga cikin abin da ake bukata idan wannan yanayin ya zo na biyu sai yanayin zafi din za mu ƙara yawan shan ruwa da muke yi ruwan kuma da za mu sha din ba mai zaki ba masu irin su coca cola su fanta a plain ruwa fiya wata da yake cikin wannan ko kuma ruwan rijiya amma tsaftatacce so in za mu sha ruwa a muna yin gumi gumin nan yana tafiya da ruwan da yake cikin mu so za ka rinka replacing din kana mayar da kanka fluid da yake cikin jikinka idan babu isasshen ruwa a jikin mu dole za mu samu da hydration kuma komai zai iya faruwa saboda haka za mu ƙara yawan shan ruwa da muke yi akai-akai bayan haka za mu saka kayayyakin da za mu saka ya zamanto light waɗanda ba su da nauyi saboda jikin mutum ya samu iska ta shiga jikinsa sai kuma bayan haka gidajenmu su zama mun buɗe particularly ka tsabtace gidanka to a buɗe window iska ta shiga cikin gidaje ga waɗanda suke da dama za su kunna fanka in akwai electricity wanda kuma ba su da dama ya zamanto dai ventilation opening waɗannan window da kofa su kasance a buɗe saboda iska ta shiga ta fita saboda idan babu iska a cikin ɗakunan mu waɗannan cututtukan da suka shafi kamar sankara a wata biyu karuwa za su yi ta yi sai kuma mutane ne babbar shawaran da aka fi bayarwa ko da yaushe shine daidai tsakiyar ranar na misalin karfe ɗaya da rabi zuwa karfe uku na rana zuwa karfe uku da rabi kar mutane su rinka fita cikin community ya kasance su nemi gurin da za su zauna suna zaune in ya so in rana ta tsaga daga karfe hudu ya kasa za ku fita mutane za su ci gaba amma dai in ba ya zama dole ba in ya zama dole ka fita kan dole za ka fita amma dai a rage zirga-zirga da fita cikin zafin rana din da misalin karfe daya da rabi zuwa karfe uku waɗannan abubuwan na ganin muka yi su insha Allah za su kawo yanayin ya zo zai zo mana da sauki muna fatan kuma Allah kawo mana shi da sauki wani irin tasiri wannan irin wannan yanayi yake a kan rayuwar mutane musamman waɗanda ba su kula da matakai irin waɗanda kan lissafo su yanzu ba idan baka tsabtace muhallinka ba ka san dole kana cikin kazanta cututtuka za su kama mutum idan ka zauna daki ba ventilation wannan sankarau da muke magana da yake faruwa ya sha faruwa a jihar bauchi ba ma fatan ya zo shi ba ma fatan sa kwata-kwata amma dai in muka kasance muna kwanciya a cikin ɗaki ko muna da yawa a cikin ɗaki ɗin to lalle lalle a irin waɗannan cututtuka ɗin za su harbi mutane kuma ba ma fata mu same su so illar rashin bin waɗannan abubuwan shine kuminci sai mu wayi gari mun samu kan wasu cututtuka sun bullo wanda ba ma fatan hakan nan saboda haka yana da kyau mutane su kiyaye su yi wanka a kan lokaci su yi wanka regularly da akai akai a sha ruwa idan ɗaki ne a buɗe ɗaki domin buɗe window a buɗe kofofi don iska ta shiga su waɗannan abubuwa ɗin in dai mu kiyaye su ba to lallai za mu wayi gari mun samu kama cikin kamuwa da wasu cututtuka da suke da alaƙa da zafi domin kare kai daga tasirin wannan gagarumin sauyin yanayi hukumar kula da harkokin yanayi ta najeriya ta bai wa 'yan ƙasar waɗannan shawarwari na farko su ji mashan ruwa akai-akai kana su nisanci cin abinci mai sinadarin caffeine ko protein kana su rika duba yanayin zazzagawar jininsu sannan kuma ana buƙatar su kasance a gida daga tsakanin karfe goma sha biyu na rana zuwa karfe uku na maraice haka kuma ana buƙatar wanka da ruwan sanyi ta hanyar fara zuba ruwan a kafafunsu kafin sauran sassan jiki da yake mata su ne masu kula da yara a gida malama adama maina wata uwa ce a Najeriya ta bai wa mata waɗannan shawarwari. Na farko zan yi ja hankalin mata. Akwai yanayin da za ga musamman kamar yadda aka ce tashi sun nuna cewa akwai zafi yanayi zai canja sosai ya kamata muna da yara mazan ma fa namu ne idan kika ga yaranki sun kai uku hudu ko biyar ki tabbatar ɗakin kar ya zama akwai cunkoso don yana iya kawo ciwon shartuwa numfashinsu yana iya kawo sankarau yanayin kwanciyarsu kuma ki tabbatar kafin su kwanta kin hura wuta a cikin gida ya ɗumama ga dumamar yanayi sai ki tabbatar kowane yaro ko da cikin bokiti ne kina musu wanka da ɗaɗɗaya sun samu sanyi sun je kuma kada ki haɗa su taburma ɗaya kamar karkara a cikin gari kada mu haɗa yara ɗaki ɗaya kuma mu rufe ɗakin saboda muna gudun wani abu kara ya auku mu tabbatar kofa mun bude ta har sai iska ya fara shigowa mu sai mu zama muna tun leƙa su dai muna duba yanayin da suke ciki saboda ni shawaran don mata mu zo masu kula har mijin naka ma zaka iya ce malam a dan sha iska a waje fa kafin a shigo yanayi zaka ji wata ranka tashi jikinka yayi laushi to duk yanayi ne yake kawo shi ba kinya bane to akwai yanayi na abinci kuma da yake an san ku ne mata kuke harkar shiga da kicin madafi kenan mm. wani jan hankali zaki wa mata kan mu'amala da zauren girki eh jan hankali da shawarin da zan ba su su tabbatar dukkan abincin da za su musamman tuwo a yanzu irin tuwo kayi shi ana dan tsoron ice ya kare ko gawayi ya kare a yi shi habdon irin bai nuna sosai ba ma sun. ana tsoron yanayin rayuwar da aka fada ki tabbatar kafin ki kulle shi ko da a kula ko a ƙwaryar